والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari anan cikin rijiyar zaki a kanan dabo a yau muna tara ga watan Ramadan hijira hudu. wanda ya zo daidai da talatin da daya ga watan uku miladiya dubu biyu da da uku. cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukacin sarki a jiya bisa kaddarawar Allah madaukakin sarki da ikonsa mun gama suratul luqman insha Allah ta'ala a yanzu za mu shiga cikin suratul sajda bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون نعم wannan sura sunanta da ta shahara da shi wanda shi ne a rubuce a wuraren da ake rubuta sunayen surori a cikin alkur'ani shi ne suratul sajida sai dai ana kiranta kuma da suratu alif tanzilu kamar yadda kuma ana kiranta da suratu alif lam tanzilu sajida kamar yadda ya inganta a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abu huraira da Allah ya tsara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar Juma'a da sallar asuba yana karanta surar Alif Lam Mim Sajda a a farko a raka ta biyu kuma ya karanta hal ataka hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura waɗannan surori guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawan karanta su a ranar asuba na wayewar garin juma'a kamar yau a sallar asuba da muka yi to manzo Allah yana karanta waɗannan surori suratu sajda sura ce da yake akwai sujjada ta tilawa a cikin ta dan haka ta samu wannan suna na suratu sajda wasu kuma sukan kira ta da suratul madaji saboda a ciki akwai inda Allah ya maganar almazaji ta tajafa zunubuhum anil mazaji wasu kuma sukan ce mata kamar da Imam qurtubi ya ambata akan ce mata suratu sajda luqman suratu sajdati luqman dan a bambanci ta da suratu sajdatil mu'min ita ce suratu fussilat amma dai mafi shaharar sunanta ne a sajida wannan shi ne mafi shaharar sunanta kuma falalarta zai wuce yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa yake karanta ta bada asuba a wayewa garin juma'a ya zo a wani hadisi wanda imam tirmidhi ya rawaito daga jabir dan abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin bacci sai ya karanta wannan sura suratu sajda da kuma tabarakan lazi biye da hilmulk wannan sura sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita gabanin hijira kuma duk da wasu malaman tafsiri sun togace wasu ayoyin amma akwai riwaya da aka rawaito daga abdullahi dan abbas ya togace ayoyi guda uku a zaman gane mu'minan kaman kana fasika har zuwa faɗin Allah da Allah hum yarji'un suka ce ta soka kan sayyidina Ali ibn Abi Talib da Wali ibn Uqba haka nan wasu kuma sun ƙara wasu ayoyi kamar ta tajafa junubuhum anil madajih zuwa faɗin Allah bima kanu ya'malun to amma dai abin da yafi inganci sura ce makiyya ma'ana sura ce da aka saukar da ita gabanin hijira abinda sura take tattaunawa a kai kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala tana magana ne kamar yawancin abinda surorin da suka soka gabanin hijira suke tattaunawa bayanin aqida da farkon sura za mu ga an nuna girma da daraja ta alqur'ani sannan kuma an nuna abinda mushrikai suke na da'awar cewa alqur'ani manzo Allah ne ya kirkire shi ba daga Allah bane to an kora wannan maganar an yi an lalata ta an nuna ba magana ce ta gaskiya ba sannan kuma a cikin sura ɗin an kawo dalilai da suke nuna cewa ababen da kafirai suke bauta wa kuma bayan Allah na gumaka waɗannan ba ababen bauta ba ne hakikanin wanda ya cancanta da bauta shine Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccin sama da ƙasa kuma shi yake juya al'amura sannan a cikin wannan sura an yi maganar abin da ya shafi albar tashi bayan mutuwa da kawo dalili da ke nuna haka da bayanin ma yadda aka fara halittar ɗan adam cewa ga yadda Allah ya halitta ɗan adam ga matakan da mutum ya bi sannan kuma aka kamanta mana yadda mutum zai tashi bayan ya mutu da raya ƙasa da Allah madaukakin sarki yake yi kuma a cikin raya ƙasar da Allah yake yi aka tunatar da mu cewa ni'ima ce babba da Allah madaukakin sarki ke wa bayan shi a cikin wannan sura an yabi waɗanda suka gaskata da ayoyin Allah an kuma ambaci irin alkawarin da Allah ya musu na ni'ima saboda yadda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka watsar da duk wani abu wanda ya saba wa addinin Allah kamar yadda aka tabbatar da aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa an aiko manzo Allah zuwa ga wannan al'umma al'umma mai girma don ya karantar da ita sannan a cikin wannan sura an yi maganar abin da ya faru ga waɗanda suka karyata cikin al'umman da suka gabata don ya zama wa'azi ga waɗannan gare mu da duk ma wanda yake karanta alkur'ani da kuma yadda aka tabbatar da cewa nasara tana tare da muminai inda aka cike ta da maganar cewa manzon Allah ya kawar da kai kada ya damu da su ya ci gaba da abin da yake na da'awa kuma nasara tana tare da shi da haka surar ba ta fita daga cikin irin abin da sauran surori makamantanta suke tabbatarwa ba za mu ga duk surori makiya a suwarul makiya surorin da suke shuka gabanin hijira galibi suna magana tashin alfiyama, saboda yadda kafirai suka ji da karyatawa suna maganar halittar mutum suna maganar tashi bayan mutuwa sannan kuma suna ƙarfafa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa manzo ne kuma Allah ya aiko shi kuma alqur'ani hakika zancen Allah ne saboda waɗannan su ne cututtukan da ake ta fama da su a wannan lokaci lokacin da manzo Allah ya zo ya fara da'awa babban abin da ya aka fara kalubalanta shi waɗannan kafirai suka fara kalubalantar manzon Allah da shi shine cewa ba za su bauta Allah shi kadai ba da haka ba su ga yadda za a yi abin bauta ya zama ɗaya ba to sai surorin suke sauka da ayoyin suna tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta sai ake kai musu hujja da cewa in kun yarda halittar sama da ƙasa ba gumakan ku ne suka yi ba kun yarda cewa Allah ne yayi to wannan Allah shi ake kira da ku zo ku bauta wa shi kaɗai sannan kuma akwai yawan ta tashin alƙiyama suna ganin kurin an an shi kenan an tafi kurin Guda ka surorin suka ci gaba da bayanin ayoyin suka ci gaba da bayanin tashin alƙiyama ta hanyar yin bayanin abin da za su iya gani don haka yawanci shine abin da za ga suwar makiya suke tattaunawa a kai amma da aka je madina imani ya yi ƙarfi kuma musulunci ya samu ƙarfi don haka lokacin sai aka fara kuma shar'anta hukunce-hukunce za ga an kaɗauki kamar suratul baqara ta yi bayanin hukunce-hukunce da yawa abin da ya shafi zamantakewar aure da makamantan ka zo suratul ma'ida za ga hukunce-hukunce ka zo suratul nisa da za ga irin wannan saboda a lokacin a abinda kuma muminai suka yi bukata shine sanin hukunce-hukuncen al'amura to yawanci suwar makiya sun fi ba da ƙarfi kan abin da ya shafi janibin asida. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harufai guda uku alif lam mim wanda mun yi bayanin hakikanin ma'anar waɗannan ko hakikanin manufar buɗe surori da waɗannan haruffa a surar da ta gabata suratul Luqman ba sai mun sake maimaitawa ba mun ji a karatun mu wancan mun yi bayanin sabanin malamai wajen fassara waɗannan harufa din wasu ke suna ne na farkon suna ne na surori wasu ke suna ne na mala'iku wasu ke suna yin alama ne zuwa ga sunan Allah alif Allah lamun al-latif mim al-majid da sauran bayanai amma abin da muka rinjayar a wancan karatun kuma shine abin da za mu maimaita a yau ubangiji madaukakin sarki ya buɗe wasu daga cikin surorin alkur'ani da wasu irin waɗannan haruffa saboda mai saboda tabbatar da ijazin qur'ani cewa alkur'ani gagara koyo ne alkur'ani da ya zo da haruffan da kuka sani ba wasu haruffai bane daban in ka karanta alkur'ani za ga waɗannan haruffan da suke da alkur'ani ya zo da su haruffai ne wanda aka sani alif lamun mimun sadun qafun nunun kafin, ainun ya'un da zamu ga waɗannan harafai ne to dan haka aka kalubalance su tunda kuna cewa alqur'ani kirkira ne to ku zo da irin wannan qur'ani din wanda shi ma ya kunshi irin waɗannan harufa din ba wani abu bane wanda harufa wasu harufa bane wanda ba ku san su ba kuma suka gaza abin da yake tabbatar da alqur'ani littafi ne daga wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ya karanta alqur'ani ko ya saurari karatun alkur'ani ko da baya jin larabci in dai ya mai saurari na nutsuwa to zai ji tabbas ya sha bamban da duk wani zance da ka sani na wani abin halitta ko waye shi wata kafira wanda ba musulma ba ce tafiya ta haɗa ta da musulmi cikin jirgin ruwa suna tafiya lokacin sallah ranar juma'a da aka suka haɗu za su yi sallah ɗaya daga cikin su ya hudu ba to da cikin hudu ba yana jawo ayin alkur'ani ita ba ta jin larabci ma amma da ya gama hudu ba take bayani take ta cikin bayanan da yayi akwai inda yake jan wasu maganganu tana jin sun fita daban da larabcin da yake yi to wannan alkur'ani kenan mu'jiza ne inda za ka karanta shi ka saurare shi shi ka gane cewa ba magana dan adam ba magana Allah madaukakin sarki ne da haka waɗannan harafai tabbatar da ana ƙara tabbatar da cewa ba za ku iya zuwa da wannan alkur'ani ba duk da kuma da irin wannan harafai da kuka sani ne shi yasa kamar da muka ambata a wancan karatu yawanci in sun zo to magana alkur'ani ce take biyo baya anan nan ma Allah yake tanzilul kitab saukar da littafi la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin shi min rabbil alamin daga ubangijin talikai am yaquluna naftara ko suna cewa ya shirkire shi ne ba haka abin yake ba huwal alhaqqu min rabbika shi dai alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka litunzira qauman dan ka gargadi wasu mutane ma atahum min nazirin babu wani da gargadi da yazo musu min qablika gabaninka la'allahum yahtadun domin su shirya ubangiji ce tanzilul kitabi saukar da littafi tanzilul kitab a ka'idar larabci mubtada ne Kabar ɗin shine min rabbil alamin jumlar la raiba fi jumla ce da take sifa ta alkitab tanzilul kitabi saukar da littafi wani irin littafi ne la raiba littafin da babu kokonto a cikin shi ana littafi ne da yake babu wani kokonto a ciki kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya cewa Allah ya kira alqur'ani da alkitab wanda lokacin da wannan ayoyi suke sauka ba a tattara shi ba guri daya amma ishara shi cewa za a tattara shi guri guda da haka Allah ya kira shi daga cikin sunayen alqur'ani akwai alkitab amma da cikin sunan shi alfurqan amma yadda Allah madaukakin sarki ce tabarakal ladzi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira amma alqur'an inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa to daga cikin kuma akwai alkitab kuma yadda muke gani a wannan sura din tanzilul kitabi saukar da littafi an kira shi littafi domin ya kunshi surori da ayoyi a hada a guri daya to wannan saukar da littafin la raiba fihi babu kokonto a cikin wannan littafi din kamar surar ta fara yin shimfiɗa da cewa wannan alqur'ani da yake kunshe da waɗannan ayoyi shirya ne da duk mutane gaba ɗaya babu ƙanna a ciki babu wani abu na kokonto a ciki babu wani littafi a duniya face sai ka samu akwai gyara a ciki akwai kuskure a ciki banda alqur'ani imam shafi'i yana cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah ya yi wani littafi suka sai littafin Allah duk wani littafi da ka sani komai ingancin shi za a iya samun kuskure a ciki hatta sahihaini bukhari da muslim da malamai suke cewa asahul kutub ba'da kitabillah mafi ingancin littafi bayan littafin Allah ba ana nufin ba kuskure ciki ba wanda suke wannan fahimtar mummunar fahimtar suka yi ko kuma suna da wata manufa ai ba wani littafin da ba kuskure sai alqur'ani shine littafin da Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi ko ta ina batil baya zuwa alqur'ani dan haka Allah ya kiyaye shi da kiyayewar shi Kisa tun daga lokacin da ya sauka har zuwa yau ana karanta shi kuma Allah ya kare shi shine littafin da ake haddacewa namiji ya haddace yaro mace ta haddace yaro ya haddace babba ya haddace balarabe ɗan tsaya haddace ba ajabi wanda ba jan larabci ko na kobo kuma ya haddace haka duk wannan daga wajen Allah ne madaukakin sarki sai ga wani ya haddace Qur'anin amma da zaka tambaye shi jumla biyu uku ba zai san ma'anarta ba amma ya haddace a kan shi wannan yana nuna maka cewa wani littafi ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki da haka surar kamar shimfiɗa take yi cewa wannan alqur'ani Allah ne ya saukar da shi cewa tanzil dalili ne ya saukar da shi mana Allah ne ya saukar da shi ta hanyar mala'ika Jibrilu da ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma manzon Allah ya karanta wa sahabbai kuma sahabbai suka nakalto shi ga waɗanda suka biyo baya har zuwa yau haka ake koyon alqur'ani wanda duk ya iya karanta wanda bai iya ba bal ma shine littafi daya da ba a san mutum dan ya iya hada baki zama yana karanta shi ba tare da malami ba saboda shi karatun alqur'ani talaqqi karanta ne wa innaka latunqa alqur'an talaqqi ne koyo ne wannan ya laqana wannan wannan ya laqana wannan har zuwa kan wanda ma'ana har zuwa gare mu a yau to Allah yake saukar da wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin shi wannan la raiba fihi kamar yadda muka faɗa a jumla ce ta sifa sifar ta littafin take in mun duba zamu ga a bakara Allah ce wa zalikal kitabu la raiba fihi anan kuma sai aka ce tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin kamar ibnu ashur daga cikin malamai yace hikimar da yasa a bakara aka ce zalikal kitabu la raiba fihi anan kuma sai aka zo da surar sai aka zo da jumlar ta fi tsawo aka ce tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin dan ko aka ce zalika alkitabu la raiba fihi kaga ba ka min rabbil alamin ba ba kawo saukar da shi aka yi ba kullum shi aka yi zalika alkitabu la raiba fihi nan ku sai da aka nuna ma saukar da shi aka yi tanzilul kitabi sannan aka ce la raiba fihi sannan aka ce min rabbil alamin yace ita suratul baqara ta sauka ne a tsakiyar musulmai sura ce madaniya ta sauka a madina da haka a tsakiyar musulmai ta sauka sai yahuda wanda ake kwaɗayin za su musulunta da haka su waɗanda aka saukar da wannan sura a gurin sun yi imani dama da alƙur'ani sai ta Allah da ya ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suke yin imani da gaibi sai a can gaba sai Allah ya ce allazina yu'minuna bima unzila ilayka da haka ta sauka ne a cikin mu'minai ita kuma wannan lokacin da take sauka ta sauka ne a lokacin a tsakiyar waɗanda suke kafirai suna jahiya don haka sai aka tsawaita bayani don me aka ce tanzilul kitabi balarabi hakikanin wanda yake balarabi da ka ce tanzilul kitabi to zai jira shi ne a gaba dan jimlar bata cika ba dan tanzilul kitab ta dani jimlar bata cika ba saukar da littafin to yana jira shi ne za a ce sai aka ce larai ba fi babu kokonto a ciki har wayo zai ƙara saurara daidai ake so tana ce min rabbil alamin daga ubangijin talakai zai zama an kawo jumla ta hanyar tashwiki ta hanyar da za ta ja hankalin mai saurari dan ya saurari mai zai biyo zai biyo baya sannan mu duba a cikin wannan aya har wa yau za mu ga Allah madaukakin sarki sai ya ce tanzilul kitabi la raiba fi sai ce min rabbil alamin daga wanda yake ubangijin talikai ba a ce min Allah ba sai ka ce min rabbil alamin saboda a tunatar da waɗannan masu jayayya da alqur'ani alqur'ani nan daga wajen wanda ya halice ku yake waye wanda ya halice ku shine rabbul alamin wanda yake nan talikai ya samar da su ya ba su ci ya ba su sha to wannan littafin daga wajen shi ne da haka kamar kira ne ta hanyar ku imani wanda ya saukar da littafin shi ne ya halice ku shi ne ya ba ku ruwa shi ne ya ba ku abinci shi ne ya ba ku rayuwa da haka ku yi imani da shi littafi ne da aka saukar da shi min rabbil alamin daga ubangijin talikai sai Allah kuma ya hakaito mana ne suke faɗa am yaqulu naftara am wannan suna cewa al-idram kenan am kamar ka ce bar wannan zance idramul tiqali kenan idramul tiqal bar wannan zance ai su waɗannan kafirai ma abinda suke cewa istarahu manzon Allah ne ya kirkire shi suna cewa manzon Allah ne ya kirkiri wannan alqur'ani da haka sun zo wannan a cikin wannan magana akwai siga ta ban mamaki kamar ya za a yi su dinga faɗar wannan magana mummuna wanda bai kamata a ce kamar su sun faɗi wannan ba to amma sai sai manzon Allah ne ya kirkire shi sai Allah ya ce bal ba haka magana take ba wannan magana ba gaskiya ba ce huwal haqqu shine gaskiya shi alquran gaskiya ne daga wajen Allah ba kirkira annabi ba sallallahu alaihi wasallam min rabbika daga ubangijinka ku duba da aka ce tanzilul kitab ya ga ce min rabb la raiba fi min rabbil alamin nan ma da za a sake yi da aka ce bal huwa al min rabbika hmm. nan ma sai aka sake dawo da kalmar rabbu ubangijin da ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa ni'ima ta annabta yayi masa ni'imomi masu yawa shi ne ya saukar da wannan littafi kuma gaskiya ne daga wajen ubangijinka sannan ga hikima saukar da shi da litun zira qauman dan kai gargade da wa'azi ga mutanen da suke ma atahum min naziri wani ne gargadi bai zo musu ba min qablika ka la'allahum yahtadun ko sa samu shiriya ko kuma mu ce dan su shiriya da haka alkur'ani an sokar da shi dan gargadi da karantarwa da ilmantarwa labazin alqawmu litunzira qauman alqawmu sune jama'a da wani lamari ya haɗa su kamar nasaba dangane ta haɗa su sai a ce alqawm mutanen da ya zama kakansu ɗaya, waɗannan jikokin wane ne to in suka da sai a ce musu alqawm haka nan mutanen da gari ya haɗa su kuma ana iya ce musu alƙawun ko mutanen da wata manufa ta haɗa su sai a kira su alƙawun to amma mafi yawanci ana ƙinaƙin lafazin ƙawu kan mutanen da nasaba ta haɗa su to a nan an sibata su da ƙauman idan mun kalle shi akan mutanen da nasaba ta haɗa za a iya dan kai wa ƙurai shawa gargaɗi litun zira ƙauman dan ka gargadi wasu mutane waɗanda nasaba ta haɗa su ne ƙuraishi da waɗanda suke tare da su na ƙabilu idan gwamnan buɗe abin da faɗi sai zama kowa da kowa ya shiga ciki cikin wannan likin zira kuma wannan gaba ta aya tana nuna mana abin da take nunawa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su waɗannan mutanen ba wani mai gargaɗi da ya zo musu ma atahum min nazir ba wani mai gargaɗi da ya zo musu to anan ne malamai suke tattaunawa cewa ya za a yi mu haɗa wannan bayani da makamancin irin wannan aya da kuma ayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa Allah ya aiko wa kowace al'umma manzo kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo babu wata al'umma da Allah bai aiko mata manzo ba wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ya ce mun aiko mata da manzo to gashi anan kuma Allah ya ce da tunzira qauman ma tahun min nazir to irin wannan ne sai malamai suke ta bayanin cewa akwai waɗanda ake kira ahlul fatara waɗanda ake kira ahlul fatara su waɗannan ahlul fatara da ake kira mutane ne waɗanda da'awa ba ta je musu ba wanda wa'azi gargadi da karantarwa ba ta je musu ba su ake kira da wannan suna na ahlul fatara sai dai akwai buƙatar ban bayani suwa yake kira ahlul fatara saboda shine mutum zai fita daga cikin rikici da kuma damuwa na rashin sanin hakikanin abin da ake nufi da farko dai abu ne sananne aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aiko shi aka yi zuwa ga dukkan mutane gaba daya dukkan mutane gaba daya risalar manzon Allah ba ta tsaya kan mutanen Makka ba kadai ta haɗa al'umma gaba ɗaya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce cewa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira mun aiko ka ka zama kafatan linnasi da dukkan mutane gaba ɗaya muka aiko ka zuwa gari ka zama mai gargaɗi da kuma jan hankali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya har ma da aljanu to suwaye ahlul fatara suwaye waɗanda mai wa'azi ne zo musu ba malamai na cewa ahlin fatara su ne mutanen da suke yi ita fatara alfatara shine lokacin da yake tsakanin annaba guda biyu hiya ma baina biyan yi. bin qita kan qita'ir risala baina isa alaihi salam lokacin da yake tsakanin aiko wani annabi da wani annabi wannan shi ake kira fatara kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo amma wani manzon in ya wuce gabanin wani ya zo wani sa ana samun dogon lokaci to shine fatara din kamar yadda malamai suka yi ta bayani a Imam al-Alusi yana cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i bi anna al-fatara hiya al-qita'u ma bayna rasulaini fatara da ake kira fatara shine yankewar tsakanin manzanni guda biyu idan mun duba za mu gani misali tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi isa akwai mafi karancin shekaru abin da ya fi inganci shine akwai shekara ɗari shida bayan zuwan annabi isa gabanin manzan Allah ya zo akwai shekara ɗari shida kuma magana bai inganci ba wani annabi tsakanin to wanda lokaci ake kira fatara to ke sa na a cikin litun zira qauman ma atahum min naziri domin ga a shekara ɗari shida za a samu mutanen da za su su yi ba mai gargaɗi da a cikin su abinda suka samu na sauran wancan saƙon shi za su rike in ba wani abin da ya zo musu to haka za su zauna da haka magana bi inganci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama da annabi Isa akwai shekara 600 akwai wasu maganganun da suke cewa akwai manzanni tsakanin su amma duk bayanan da suka zo kan cewa akwai manzanni gabanin tsakanin manzon Allah da annabi Isa ba su inganta ba kamar ana ce wani akwai wani Khalid ibn Sinan wanda manzon Allah ya ce zaka nabiyyun zayyahu qaumu annabi ne da mutanen sun tozarta shi wannan bai inganta ba har wai da yarsa ta zo manzo Allah yana sha bintu nabiyyin da ya ahu qaum wannan bai bai bai inganta ba domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ana aulan nas bi Isa ibn Maryam manzo Allah ce ni nafi kowa cancanta da annabi Isa dan Maryam wal anbiya'u ikhwatun li Allah annabawa yan uwa ne wanda suke da uba daya shine addinin su tushe ɗaya eh, tauhidi sai manzo Allah ce walaysa baini wa bainahu nabi tsakanina da annabi Isa babu wani annabi wannan shine magana mabirin jayi to mutanen da suke a a wannan yanayi su ake kira ahlul fatara su ne wanda ake kira ahlul fatara kamar yadda malamai suka bayani to ahlul fatara din nan sun kasu gida biyu su waɗannan mutane da ke wannan tsakani akwai wanda kira ya zo musu na annabin da ya gabace su akwai wanda kuma ba kiran da ya zo musu haka suka rayu cikin gafula na farko wanda kira ya zo musu na annabin da ya gabace su duk da akwai gab tsakanin su da zuwa wani annabin amma sun samu wani furfushi na annabin da ya gabace su to wannan a cikin su akwai wanda suka ta Allah suka yi imani ba su shirka ba akwai wanda kuma suka canza suka faɗa wani abu guda ɗaya, misali gabanin zuwan manzon Allah a lokacin jahiliyya akwai mutumin da ake kira Qas ibn Sa'ida ko Qus ibn Sa'ida wannan an rawaito cewa kafin zuwan annabi kafin aiko annabi yana kira zuwa kadaita Allah yana hana shan giya yana hana zina duk wani abu muna aiki yana hanawa suka ce to wannan alamu ne na cewa kira ya isa masa daga cikin irin abin da ya rage na annabawan da suka gabata akwai zaid bin amr bin nufai, yana cewa Allahumma inni law a'lamu ahabba wujuhi ilayka abattuka ina ta ya Allah da na san abinda yafi soyuwa a gare ka na ibada da na bauta maka da shi walakin ni la a'lam kuma ban sani ba haka aka yi rayu wannan duk sun rayu ne gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama. duk da wannan na ƙarshe manzon Allah adrakahu annabi qabla mab'athihi manzon Allah ya ya same shi gabanin aiko manzon Allah ma'ana kam gabanin aiko manzo ya riski farkon haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ibada a gari hira yana kuma kin cin abin da aka yanka gunki da sauran wannan abuwa to irin waɗannan babu sabani gurin malamai wasu malamai na cewa sun mutu akan tauhidi kuma wannan tauhidin zai amfane su akwai wanda kuma da'awar ta isu musu amma sun yi shirka sun saba kama amru bin luhai wannan manzo Allah shi shine wanda ya fara kawo ibadar gumaka cikin jaziratul arab kama abdullahi bin juda'an shi ma wannan mutum ne da manzo Allah ya ya ganshi a wuta dalili ne da yake nuna kira ya isan masa to idan muka dawo kan waɗanda da'awa ba ta isan musu ba su ne ahlul fatara na hakika waɗanda wani annabi ya wuce gabanin aiko wani annabi sun rayu a wannan tsakanin sun kuma hakikanin gaskiya ba da'awar da ta isa musu to waɗannan su ne ake kira su ne Allah ce da tunzira qauman ma atahum min nazir za a iya kenan samu a guri guda a zamani guda waɗannan addini ya zo musu wannan addini bai zo musu ba domin waɗannan mutane da Allah yake ta litun zira qauman ake ta manzo Allah ya musu gargadi waɗancan biyun da muka ambata ai a cikin suka rayu to amma su nau'in da'awa ya zo musu kuma sun imani waɗannan kuma akwai wanda gaba ɗaya kuma ba su da labarin wani abin da ya shafi addini gaba ɗaya ba abin da ya zo musu to irin waɗannan su ne ake kira ahalin fatara su ne ake kira ahlul fatara sai malamai suka yi saɓani me hukuncin waɗannan mutane me hukuncin wanda ya mutu sakon annabi bai je mai ba da za mu kaddara a yau a samu wata al'umma tana rayuwa amma ba ta san wani a musulunci ba ba ta ma taɓa jin sunan shi ba ko ta san shi to irin wannan al'umma in ta mutu me mata. ba wani mai gargadi da yazo musu ba wani bayani da yazo musu kan addini don manzo Allah cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai ji ni ya ji ni a cikin wannan al'umma sannan bai imani da ni ba ba sai ya zama dan wuta to waɗannan ba su ji labarin annabin ba to irin waɗannan bai hukuncin su da kuma waɗanda suka rayu gabanin aiko manzon Allah kuma da'awa ta yanke kuma ba samu ni kira ba su ne ahlul fatara to wannan me makomarsu to shine malamin suke maganganu guda uku wasu malamai suka ce duk wanda wa'azi bai zo mai ba addini bai bayyana gare shi ba ba wani kiran da ya zo masa sai ya mutu a wannan yanayi to ya tsira wannan kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce a'a duk wanda wa'azi bai je mai ba kuma ya mutu a wannan yanayi dan wuta ne kauli na uku suka ce a'a wanda ba wani abin da ya je mai na kiran wani annabi yana cikin ahlul fatara kuma ya mutu to ranar alkiyama jarraba su Allah zai yi Allah zai jarrabe su wanda ya ci jarraba ya shiga aljanna wanda bai ci bai shiga wuta mutanen farko kauli na farko da suka ce ai duk wanda da'awar wani annabi ba ta je mai bai mutu to wannan ya tsira suna da dalilai cikin dalilan su fadin Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba ma yin azaba sai mun aiko da manzo suka ce Allah ya bada labari baya azabtar da kowa Allah ba zai azabtar da kowa ba gabanin ya aiko mai da manzo to su waɗannan ahlul fatara din sun zo zamanin da ba annabi ba aiko musu da manzo haka suka mutu sun tsira suka ce Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina sai Allah ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja ba'da rusul Allah ya aiko manzanni suna bishara suna gargadi Allah ya aiko manzanni ne da bishara da gargadi dan kada mutane su samu hujja a wajen Allah ce ya Allah ai mu ba aiko mana manzo ba suka ce wannan ayar ce ta nuna kenan waɗanda ba aiko a manzo ba suna da hujja da za su gaya wa Allah haka nan suka ce gashi Allah yana ba mu labarin yan wuta kullama ulqiya fiha qawmun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir in an jefa jama'a a cikin wuta tattaro aka wurga sai jama'a sai mala'iku ce alam ya'tikum nazir bai wa'azi bai zo ba qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay ce mai gargadi ya zo amma muka karyata muka ce ba abinda Allah ya saukar suka ce anan zamu ga ana ana mala'iku suna kwaba musu magana ne da cewa ashe ne gargadi bai zo muku ba kamar mutum ne abu ka ce ashe ban hana ka ba ai dama na ce karka yi alam ya atikum nazir to waɗanda mai gargadin bai zo musu ba kaga su kenan ba za a yi musu azaba ba tunda yan wuta sun tabbata mai gargadi ya zo haka nan suka ce har wa yau in ka koma cikin alqur'ani da Allah ya ba da labarin yadda za a kore yan wuta zuwa wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم masu tsaron wuta ce manzanni ba zo muku ba haka dai suke ta kawo dalilansu na cewa waɗanda duk suka mutu a wannan yanayi to ‘yan aljanna ne Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙona su ba wanda suka ce a'a duk wanda ya mutu alhali da'awar wani annabi ba ta zo masa ba to wannan ɗan wuta ne wannan ƙauli ne na mu'tazila da wasu daga cikin malaman hanafiya maturidiyya dalili suka ce ai duk da ba aiko musu da manzo ba don me ba za su yi amfani da hankalin su gane Allah ba me ya hana su tintintini su wa'azi su kalli yanayi da abinda Allah ai Allah ya dace su da hankali suka ce mu kuma alqur'ani Allah ya tabbatar mana duk wanda ya mutu kafiri ba zai shiga aljanna ba walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara a al-maut qala inni tubtu al-an sai Allah ce walal ladina yamutuna wa kuffar tuba Allah baya karɓar tuba wanda sai mutuwa ta zo ce na tuba ko wanda za su mutu suna suka ce kun ga Allah ya ce duk wanda ya mutu yana kafin dan wuta ne Da haka tunda ba su yi amfani da hankulansu ba suka mutu suna shirka yan wuta ne suka ce dalilin mu biyu. Allah ce innal ladzina kafaru wa ma wa wahum kuffaru wanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai sai Allah ce falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahban wa law istadabi ba za a karba daga ɗayan su ba da zai cika kasa da zinari dan ya fanshi kanshi Allah ce ba za a karba ba ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin suka ce wannan aya ma ta nuna lalle kafiri sai an azabta shi ba makawa suka ce Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ita Allah yake baya gafarta baya gafara baya gafara da duk wanda ya mutu yana shirka da shi ya za a yi wani mutu yana shirka shi ne samu gafara Allah su ma haka suka ci gaba da kawo dalilansu da suka dogara da shi har ma suka kawo waɗancan mutane amru bin luhai da manzo Allah yake dan wuta ne suka ce ai lokacin jahiliya ya rayu amma manzo Allah yake dan wuta ne suka ce to dan haka babu wani dalili kauri na uku suka ce jarraba su za'i dalilan masu wannan kauli hadisai ne masu yawa da suka nuna ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai jarraba sinfin mutane guda uku ko hudu da wanda mahaukaci ne an haife shi yana hauka har ya girme mutu yana hauka kun ga ba magana yin sallah ya azumi ko imani tunda bai da hankali da almatu wanda yake wawa da wanda baya ji kusan wanda baya ji to duk abin da zai na addini sai dai abin da ya ga ana yi Kuma ban yanzu aka samu ci gaban da za a iya karantar da shi a ilmantar da shi har ya gane abu sannan kuma da tsoho suka ce sannan da ahlul fatara waɗannan shi tsoho ana nufin wanda addini ya zo ya riga ya tsuba hankali ya bushe ya kai tsuban da baya fahimta komai shi ake nufi suka ce waɗannan ranar tashin alkiyama kowa zai je gaban Allah madaukakin sarki yace ya wannan yace ya Allah baka bani hankali ba ya ka ba ma san me ake ba an mutu sai wanda yake ma'atu wawa shi ma nafsan abin da zai faɗa bai da hankali da zai iya tantance abubuwa sai tsoho ya ce shi ma addini ya zo bai da hankali sai ahalin fatara su ce mu ba wani annabi da ya zo har muka rayu tafi da haka ba wata da'awa da ta zo mana to sai hadisan suka nuna sai Allah ya ce su je su shiga wuta Allah ya ce ba ni ne ubangijin kuma su ce kai ne ubangijin mu ya ce to duk ku je ku shiga wuta gaba daya to wanda ya tafi zai shiga ya ci jarrabawa da haka in ya shiga sai ka zama su sanyi da alkhairi wanda ya turge yake kuma sai a kai shi wuta suka ce wannan hadisai masu yawa sun nuna haka wannan magana da yawa daga cikin magabata suna kanta shekul islam kan ta tafi ibn kan ta tafi ibn kasir ibn hajar al-asqalani abul hasan al-ash'ari da malamai da yawa irin su ibn hajar shekul allama muhammad al da malamai da yawa saboda dimbin hadisan da suka zo suka gwada cewa ga abin da za a yi ranar tashin alkiyama sai dai a ƙarƙashin nan akwai matsala wasu na cewa to ai a lahira ba aiki sai da su sakamako ya za a ba su aiki a ce su yi ba takalifi a lahira a duniya ne ake cewa yi kaza bar kaza a lahira sakamako ne kace da haka mu ba za mu yarda ba tunda kun ce akwai takalifi waɗannan malamai suka ba da amsa cewa eh a lahira ba ana nufin kwata kwata ba takalifi ba ba Allah yana ba mu labari ba mai yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wala yastati'un Allah ce ranar da za a yaye kwamni ranar da wahala za ta yi wahala Allah ce da yud'auna ila sujudi a kira zuwa ga sujada ai alkiyama ne ake magana kaga alkiyama kenan za a ce cewa yi kaza da haka ba wani abu ne dan Allah madaukakin sarki a alkiyama yayi umarni da da da a yi kaza ko a bar kaza ba ba wani dalilin da zai gwada haka to waɗancan dalilan da waɗancan suka kawo ba mutum zira kauman da sauransu suka ce waɗannan dalilai ba su ci karo da wannan ra'ayi ba domin ai Allah bai yi azaba ba sai da ya aiko na zai da aka je lahira ba kurin azabtar da su za'i ba sai Allah ya ba su umarni idan suka bi sai Allah ya ce to da kun riski manzannina da kun yi imani amma an zuga shi ni da kaina na umarce ku kun kafi to a duniyan ma da kun riski manzanni na ba za ku yi imani ba suka ce kun gare mu saba ayoyin bane sun zira qauman ma atahum min nazir wa ma kunna mu'abwan wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba ya azaban ba sai da aka aka bada umarnin sauran dalilai waɗancan kuma da suke ta kawowa na na cewa waɗannan kafirai ne waɗannan kafirai za su shiga wuta waɗanda da'awa ta zo musu wanda kira ya zo musu suka bijiri cewa kuma za su kira wannan babu dalili to ya zamu da hadisan da suka nuna ga wasu rayu a jahiliya kuma manzo Allah ya ce a gansa a wuta suka ce wanda nasi ya fitar da shi sai mu fitar da shi nasu ya riga ya keɓe waɗannan to sai mu shi haka sai mu imani da wannan da haka a nan dai wannan aya da muka karanta zilikin jira qauman dan kai wa mutane gargadi ma atahum min nazir babu wani mai gargadi da ya zo musu ana nufin waɗannan mutane da manzon Allah ya yi ne fatara tsakanin aiko manzon Allah da Annabi Isa tana da tsawo don haka akwai wanda ba da'awar da ta zo musu ba samu bayani ba ba wani kiran da ya zo musu nan haka ba su iya gane abin da yake na gaskiya ba to Allah ya ce yana cikin hikimar saukan maka da alqur'ani dan ka gargaɗe irin waɗannan mutane wanda yake la'allahum yahtadun ko sa samu shiriya su yi shiriya su karɓi abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi da haka sai Allah yake ne Allahu allazi Allahu allazi khalaqa as wa wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'a afala tatazakkarun na'am wannan aya sai take ƙara mana bayanin wanda za a bautawa cancantar Allah da bauta da kuma cewa wanda ake kiran waɗancan mutane su bauta wa ba kowa ba ne Allah ne shi ne Allahu allazi khalaqa samawat shi ne Allah wanda ya halitta sammai wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa ala al'arsh sannan ya daidaita akan al'arshi ma lakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibincin lamari koma bayan Allah wala shafi ba ku da wani mai ceto aka za ta zakaru, ashe ba za ku azantu ba ba za ku yi tunani ba ba za ku yi tuntuni ku yi tuntuni ko bi abinda Allah madaukakin sarki umarni ba wannan ayar tana ƙara bayanin wanda ya cancanta a bautawa za Allah ya fara kawo dalilai da suke daɗa tabbatar da cancantar Allah da bauta sai ce Allahu shine wanda yake Allah allazi wanda yake halakar samawati ya halittu sammai nishayin yin bayani cewa samman nan gida bakwai ne sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan kuma saman ta al'arshi to Allah ne ya halitta waɗannan sammai wa ma bainahuma wal arda da kasa Ƙasa ma bakwai ce game da aya alqur'ani ta nuna wa min al ardi mislahunna Allahu ya khalaqa sama samawatin wa min al ardi mislahunna ta ga kasa ma bakwai to Allah ne ya halitta wannan kasa to ubangiji wanda yayi wannan halitta shi ya tantanta abotawa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su na mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da duk wani abin da ka sani ke tsakanin kasa Allah ne ya halitta wallahu khalaqakum wama ta'maluna hmm. Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa to ubangiji wanda yi wannan halitta shine abin bautawa ya yi wannan halitta fi fittati ayyamin cikin kwanaki shida ba wai don Allah ba zai iya yi lokaci guda ba akwai hikima da Allah ya bar wa kansa sanin da ta sa yi halitta cikin kwana shida fi fittati ayyamin cikin kwana shida kamar yadda ayoyi da dama suka tabbatar ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi wannan halitta cikin kwanaki guda shida kuma ubangiji ba ya yi iya kwanaki shida bane saboda ya gaji yahuda kamar da yahuda suke faɗa Allah ya ce mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wa ma masana min lugo ba wata wahala ko wani abu da ya shafe mu to inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka wannan hikima ce ta ubangiji abinda Allah ya ga dama fa'alun ne lima yuri Allah yana yin abin da ya ga dama da haka haka Allah ya tsara akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito da yake bayanin wannan kwanaki shida Allah ya halitti kaza rana kaza ya halitti kaza rana kaza ya halitti kaza rana kaza yaje da malamai sun yi ta maganganu kan wannan hadisi wasu malamai suna ganin hadisin ya ci karo da aya alqur'ani sun za a fashi wasu malamai sun inganta shi al'allama abdurrahman al-muallimi cikin littafin sa a ah, ah, al'anwar afwan ba al'anwar ba da da yawa kautari raddi da yawa Aburayya rayya raddi littafi ne karami to a cikin shi ya tabbatar da cewa wannan hadisi ya inganta ya yi dogon bayani akan hadisin to almuhim hadisin da yana bayani Allah ya halicci kaza rana kaza Allah ya halicci kaza rana kaza ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan aya ya ka hadisin sai dai shi ma yayi ishara zuwa kamar abin da yake ganin rashin karba hadisin mana rashin ingancin hadisin ko wani an haka to Allah ya wannan halitta a kwana shida da Allah yayi summastawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh kullum magana istiwa'i magana ɗin ce Allah ya daidaita akan al-arshi amma ya ya daidaita yake mun sani ba kuskure ne mutum ya ce ya san yadda Allah ya daidaita duk sifa ta Allah madaukakin sarki ana so ka tabbatar da ita amma ba tare da ba tare da fadar kaifiya ba shi yasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala da aka tambaye shi kan wannan sifa ta istiwa'i kaifa stawa yaya Allah ya daidaita wani ya tambayi Imam Malik yaya Allah ya daidaita sai ce al-istiwa ma'lum ita kalmar al-istiwa din sanannen ma'ana ce an san ma'anarta wal kayfu majhul yaya Allah ya daidaita ba mu sani ba sannan wa su'alu anhu bid'a tambayar yaya Allah ya daidaita wannan bid'a wal imanu bihi wajib imani kuma Allah ya daidaita din wajibi ne kuskure yana babin tambayar kaifiyya a ce Allah yana magana a ce yaya yake yi shin yadda muke yi da baki da taimakon lafazin da harshe haka yake yi la yana magana yaya yake ba mu sani ba irin tamu ce ba irin tamu ba ce laisa ka mislihi shai. Allah yana gani Allah yana yana gani yana ji irin namu ne ba irin namu bane dan Allah bai sifatu da irin sifa ta bayi ba babu wani wanda ya kama da Allah walam yakul lahu kufuwan ahad amma dai za mu tabbatar mai da sifa kuskure ne ko da sifa din kamar yadda mu'attila suke yi aljahmiya in su zo su kore sifa din mu'tazila gaba ɗaya ma korewa Allah sifofi suka yi Su da ce wai idan suka sifa ta Allah da sifofi sun kamanta shi da sauran abubuwan da suke mawjudan to kuma da suka tashi suka kore duk wata sifa ta Allah su sai suka kamanta shi da babu domin sun ce Allah baya ji baya gani baya magana basirun bila bila basar sami'un bila sam' duk wata sifa ta Allah sun kore ta wasu ma da suka kai matuƙa wajen korewar ma sai suka ce Allah maɗaukakin sarki bai da wata sifa kowace iri sannan kuma baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya cikin duniya baya wajenta ibn taymiya ce da zaka ce ta man babu in ka bada wannan sifa ka sai makura sun ta Allah bin sun kamanta Allah bin ma'adumat to meye mafita ka faɗa abin da Allah ya faɗa sai shiru kada ka tafi maganin tawili in ka je tawili to wani gurin ya za ka yi ba zai tawilantu ba ba zai tawilantu ba yadda za ka yi aƙidar kuma cewa Allah yana ko ina wannan kuma aƙida ce asali ta jahmawa ce aƙida ce ta jahiliya su kuma jahiliya saboda korewa Allah duk wata sifa suke yi kuma sannan aƙidar tana da alaƙa da aƙidar da suke ta komai Allah ne wanda yake da awar komai Allah ne to a gurin shi Allah yana ko ina domin shi yana ganin wannan kaunu din wannan duniyar ma hiya illa mazahir lillah illa tajalliyatir rabb yana ganin duniyar gaba daya Allah ne ya bayyana a cikin wannan duniyar dan haka sai ce komai Allah ne shi yasa sai ce Allah yana koina ina me ce aqidan magabata wanda Imam Al-Auza'i yake shamo da tabi'ai min ittifaqi akan ta shine Allah ya daidaita akan al'arshin sa amma ilimin Allah yana ko'ina. babu abinda Allah bai sani ba babu abinda Allah bai sani ba iya nan za mu imani amma cewa yana tsakiya yana zaune yana tsaye wannan kuma wuce gona da iri ne bai tabbata ba iya abinda Allah ya gaya mana iya wannan za mu imani ke sa a cikin alkur'ani wurare kusan guda shida ko bakwai Allah yana magana istiwa'i ala al'arshi da wannan kalma din hmm. tumastawa ala al'arshi a dauko cikin suratul a'raf za ga akwai ka zo cikin suratun ra'd in ban manta ba za ka samu akai ka zo nan irin nan akwai da wurare da dama da Allah yake tabbatar da cewa ya daidaita kan al'arshi amma iya nan za mu tsaya ya daidai ta yake ba mu sani ba isa Allah masu shankai yake shafi wajen Allah abin biyu ake bukata gare ka abu na farko imani da siba abu na biyu korewa Allah kamantaceniya shine tanzihullah kadaita Allah da tsarkake shi domin Allah ba wanda ya kama da shi wannan kuma shine aqida dukkan magabata tunda kan sahabbai da tabi'ai in ka bi kana bin maganganun zaka da abin da suke tafiya su imamu Malik su ishaq ibn rahawai imam al-auza'i da sauran manyan malamai duka abin da suke faɗa kenan su imam darimi duk abin da suke faɗa kenan har ka gangaro hatta duk wani littafi da ka ɗauka na malamin sunna abin da za ka ni kenan in ka ɗauki littafin mai risala ma abin da za ka wa huwa fawqa arshihi al-mazid bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmihi wannan kuma shine aqidar musulmai kuma bayan ta kuma wannan ko ta aqida ce da ba ta da tushe da asali to Allah ya daidaita kan al'arshin shi daidai da ya dace da shi Ma kun min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibincin lamari kuma bayan Allah alwali kalma alwali tana daukan kusanci tana daukan taimako tana daukan ma'ana ba da agaji to ma kun min dunillahi min waliyyin kun min dunihi ba ku da wani majibincin lamari wanda zai jibinci lamarinku ya kare ku ya ba ku abin da kuke so ya amintar da ku daga abin da kuke tsoro kuma bayan Allah wala shafi'in ba ku da kuma wani mai ceto ba wani wanda zai ceto ku daga wajen Allah madaukakin sarki sai dai in kun bi Allah ceto akwai ceto ayoyi sun tabbatar da akwai ceto manzon da zai yashu indahu illa bi iznihi ceton da alqur'ani ya kore shi ne irin wannan ceto na mushrikai ceton da suke bautawa goma kansu suna da awar cewa za su cike su a gurin Allah suna cewa waɗannan abuwa su ne za su cike su yasa Allah ce hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya ce a ranar za su ce akwai masu ceto ba wani wanda zai ceto sai wanda Allah ya ba izini da haka an kore ceton irin wanda mushrikai suke da'awa an tabbatar da ceto irin wanda Allah ya faɗa mu'minai za su ceto annabawa za su ceto duka kuma za su yi ne bisa izinin Allah manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi izini. shi wanda zai ceton sai an ba shi izini sai Allah ya ba shi izini shi wanda za a ceta din sai Allah ya yarda a cece shi wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda nawa ne mala'ika da yake sama fitan shi ba zai amfani ba sai bayan Allah ya bada izini kuma ya yarda to da haka akwai ceto amma ana yin shi ne da izinin Allah annabawa za su ceto bayan Allah mu'minai za su ceto amma duk za su ne da izinin Allah maɗaukakin sarki za su ceci waɗanda suke suna da laifi kuma akwai imani tare da su sai Allah ya ba su ceton su haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga wannan al'umma ceton ma kuma kala kala ne akwai ceton ma da za a yi wa wani yana aljanna amma a gidan ƙasa yake sai a cece shi manzon Allah ya mai ceto sai ya samu shafa'a sai koma gidan da ya fi nashi girma da ya fi nashi daraja wani kuma yana ƙasa ɗan shi yana sama dalilin ɗan sai a cece shi sai a haɗa shi da ɗan sai ya zama yana da daraja dan ba za a rage darajar ɗan ta dawo inda uban yake ba sai da ya ɗauki uban a haɗa shi da ɗan dan shi ne yake ƙolo ruwan daraja to da haka akwai wannan ceto ko da ceto gaba ɗaya a kore shi wannan baki da ahlus sunna wal jama'a muke mu'tazilawa da sauran firak suna kore ceto amma ahlus sunna suna tabbatar da ceto sai dai ceton da ahlus sunna suke tabbatarwa shine wannan irin ceto kuma irin wanda za a ga wasu baye da wayin suna tabbatarwa cewa in ka riƙe shi zai zo alkiyama ya ɗauke ka ya sa aljihu ko ya duk akwai wannan a rubuta da tafin su cewa za su lamunce maka za su ɗauki mutum su kai shi aljanna to wannan duka in ma zai yi ceton shi to sai da izinin Allah kuma sai Allah ya ba shi izinin wanda zai fita. da haka kadiyar ceto ba a kore ceto gaba ɗaya kamar yadda kuma ba a tabbatar da ceto irin wanda alkur'ani ya kore sai a tsaya tsakiya a tabbatar da wanda alkur'ani ya tabbatar a kore wanda alkur'ani ya kore Allah ya ce ma min ma lakum min dunihi ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin majibincin lamari wala shafi'in ko wani mai ceto afala tazakkarun ba za ku yi tunani ba ba za ku wa'azantu ba an yi magana halittar sama da kasa an yi maganar halittar abin da ke tsakaninsu ku kalli wannan halitta da Allah yi ku wa'azantu ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai anan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada da kuskure Allah ya fi mana babu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya karba da muke gabatarwa na ibadu Allah duk waɗanda suke neman addu'a daga wajen mu Allah ka ba su da suke nema na alkhairi Allah ka ba abin da abinda muke nema gaba daya akwai ɗalibai da suke jarrabawa sun ce a sanya su cikin addu'a الله يبارك في مسار الجرب وهنا رقم الله الله يبارك في مسار الجرب الله دي وانا اجي في الله كتي من شي الله كتبت من ذا الخير ادي اني في اجي كما غباتمو يا يا مو ده مالمن مو ده يا مو ده ماتمو دي وادن ده كرغا مي جنن غسيا ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله آمين